sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka wasu madina yau shekara 438 daidai da 26 ga watan julai shekara ta 2017 wannan ne kasan na 24 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'una sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malami a musulunci fadilatu sheikh mahmud al-misri wanda ake alkunya da abu amma muna roƙon allah ya ƙara tsawaita rayuwarsa ya sanya mata albarka da ma idan ba kumanta ba ajiya man gama gaba ko siffa daga cikin kyawawan ɗabi'un manzan Allah na sha takwas man fara na sha tara sai lokaci ya ƙure mana shine al'amanatu wata rukon amana amanan nan ta magana ko ta aiki amana ko ta dukiya da wacce ta zo hannun musulmi ya yi ƙoƙari ya gaya kiyaye za mu ji kaɗan daga cikin matsalolin watancin amana mala ya bayyana mana cewa wa aina nahnu min hulukil amana jama'ar musulmi saboda Allah wayau ina aka baro mu nemo musulmi tsakaninmu da ɗabi'a ta riƙon amana wa aina nahnu ina aka ban min hulukil amana game da abin da ya shafi kyakkyawar ɗabi'a ta amana jama'a za ku ga a yau al'ummarmu ba ba ta ɗauka wai in na gaya ma magana wai amana ce kawai ka ƙagar ku haɗu da wani ka gaya mai aiki da gwamnati ke ɗaukar mutane ba sa ganin wannan aikin amana ne da aka an ce karfe 8 kai kai sayani ka yadda an baka appointment a wurin aiki ka yadda ka karba za ka yi jama'ar musulmi sai an kuma ba mutum condition of, service ƙa'idojin yin aiki a wurin za ka zo takwas ka shiga ba za ka tashi ba sai uku da rabi amma za ka ga mutum ya zo goma na safe karfe ɗaya da an yi azahar kuma ya tafiyarsa wai bai ɗauka wannan abin amana ba ne kuma idan wata yi aka rage mai ƙwandala sai ya jin aiki jama'a kun gani wannan tun daga nazari level da firamare da secondary jiniya da siniya ɗin wallahi har university fce polytechnic da haka abin ya lalace lakcara zai iya eh, ga lokacin lakca ya fa lakcara sai ya ƙi zuwa wani so biyar ɗalibai su tare ya ƙi zuwa so goma wani fiyama ba ruwan shi ba zai zo ba kun ba wanda ya isa mai magana wani fa sai ya ga exam ta zo semester ta ƙare za a yi jarabawa a lokacin ne zai zo ya matsa ma ɗalibai don lokutan da aka sa za su zo su taru sai ya kwana goma bai zo ba ranar da wani ya ga kamar ba zai zo ba idan ka ƙi zuwa shi kuma ya zo to sai ba ka kari o ba kayi laifi da zarar ya zo shi za ku yi ta zuwa bai zuwa ku yi ta zuwa bai zuwa ranar da haka nan kawai ya zo idan ya ga ajin ba mutane da yawa kawai sai ce test kuma wannan testin in dai baka yi ba to shi kenan kari ba aba jama'ar musulmi kai ba ka zuwa suna ta zuwa suna ta zuwa ran da ba su zo ba wai ka samu dama kuma ka zalunce su wallahi billahi jama'ar musulmi waɗannan abebe da kake gani duk amana ce kuma mutane in suka ƙi kiyaye ta suka ci amana to lallai ina gaya muku amanan nan fa ta ci su Allah ka tsare to shi ne mala yake cewa wa aina nahnu min khuluqil amana fi hadha zaman ina aka baro mu ne mu musulmi a yau game da ɗabi'a ta riƙon amana a wannan zamanin wai mu musulmi ina aka ban mu game da matsalar amana allazi duyi afihil amanatu zamanin da a yau a cikin shi an riga an tozartar da amana an wulakantar da amana ba abin da ya shafi mutane da riƙon amana an gane ko allahu akbar kuma kun ga manzon allah yana cewa duyi atil amanatu idza wusida amru ila ghairi ahlihi fantadhir saa idza wusida amru ila ghairi ahlihi idan kaga an danka al'amarin wani abu a hannun wanda bai dace a ce shi aka danka abin a hannunsa ba in kaga haka kansila ne ciyaman ne mai unguwa ne in dai kaga an danka a hannun wanda bai kamata a ce shi ne mai unguwa ba bai kamata a ce shi ne kansila ba bai kamata a ce gwamna ba ne bai kamata a ce dan majalisa ba ne amma aka danka mai bai kamata a ce wannan lakcara ba ne bai kamata a ce wannan malamin firamare ba ne bai kamata a ce wannan liman ba ne ko ladan auri an sani bai kamata a ce ladan ba ne bai kamata a ce na'ibi ba ne bai kamata a ce liman ba ne bai kamata a ce jama'a na taruwa yana karantar da su ba to idan kaga an danka irin wannan a hannun wanda bai kamata ba annabi ya ce fantazir sa'a annabi ya ce idza duyi atil amana idan kaga an wulaƙanta amana fantabir sa'a ka saurari tashin kiyama ne zu sabai suka ce wa kaifa ya yaya wulaƙanta amana yake ce idza wusida al'amru ila ghairi ahli in kaga an danka al'amarin wani abu a hannun wanda bai kamata ba to jira tashin kiyama ce zo dan alama ce ga ta cikin mu an gane ko akwai wanda za ka gana zama yana karantar da mutane shi ma san bai dace ba su ma waɗanda ake jiyo shi an san bai kamata a bashi ya karantar ba wani liman wani ma na juma'a wallahi bai kamata a ce shi ne liman ba wani na'ibi ne bai kamata a ce shi ne na'ibi wani ladan ne a masallaci jama'ar musulmi wanda ya san ladanci a masallacin ya san bai kamata a ce wannan ladan ba ne wani malami ne na makarantar allo wani islamiyya wani hadda duk abin haka yake wani za ka ga ya zama uba iyakacin amana da tozarta amana jama'ar musulmi wani ya zama uba amma an gama cin amana saboda in ka kalle shi sai ka ga totali bayi da tarbiyya ko ɗugu ya kamata a ce an zo an zaunar da shi ne an fara su uh, daga grassroots din daga farko shi uban a fara tarbiyyarsa to karambani da rigima har ya riga ya je ya aure har ya hayo da haka idan ka kalle shi ka kalli ɗan sai ka ga to yanzu wa za a fara tarbiyya a ciki shi uban ko ɗan uwar ko ɗan kaga an danka al'amari a hannun wanda bai kamata ba saurari tashin iyama ya kusa mala ya ce wala haula wala kuwata illa da jama'a babu wata dabara da wani ke da ita na ya iya kuɓuta daga cin amana wala kuwata babu wani mai ƙarfi da ya isa ya kuɓuta daga cin amana a wannan zamanin illa biLla sai in daga Allah ya samu wannan dabara ko ƙarfin. Allah ka ba mu wannan dabara Allah ka ba mu wannan ƙarfi da iko mala ya ce laƙada amaran Allah azza wa jalla bi ada'il amana da ma a ƙur'ani Allah ya ba mu umarni game da in an ba mu amana mu ba da ita ga wanda ya ba mu rikonta mu kiyaye mai amanarsa faƙala Allah ya ce inna Allah ya murkum lallai Allah na ba ku umarni Allah yana kafa muku doka an tu'addul amanati ku bayar da amanonin da suka zo hannunku ila ahliha ga masu su da suka baku ku ba da amanar aiki a yanda aka baku aikin ku ba da amanar magana a yanda aka baku ita wannan aya tana suratun nisa'i aya ta hamsin da watan takwas Allahu akbar wala kada amarana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'ar musulmi manzan Allah ya ba umarni bil game da kula da amana tsare amana kiyaye amana annabi ya bamu umarni duk inda za a kada a raya mu rika kula da amanar miji miji ya riƙa kula da amanar 'ya'ya an gane ya kula da amanar matarsa ta kula da amanar da Allah ya ba ta na rikon 'ya'yan nan don wanda ya taba amana amana sai ta taɓa shi kai baka taɓa ganin abin da ake ci ba ya rikita mai cin shi lamari wallahi irin amana da ma an ka ci amana sai ka hau siraɗi duk iyakka. amana sai ta shi ya ka ta wuntsilar da kai ka'aru jahannama kasanta kuma wutar jahannama haka mutum zai yi tuntsira gudi-gudi ya fada tim yana fada sai ya ga amana da ya ci in ta magana ce ko ta aiki ko ta dukiya a ce ba ka barin wurin nan sai kafin da ita ta koma kamar ɗirgegen dutse ya rungumo ta da ƙyar sai ya kusa fitowa sai ta sibice ta ƙara komawa a ce koma ɗauko ta wannan shine sakamakon mai cin amana jama'a kun gane sai ya mace na zaune da miji tsakaninta da Allah amma yana da yana cin amanarta namiji yana zaune da mace tsakanin shi da Allah amma tana nan tana cin amanar shi an gane ku kishiya na zaune da kishiyarta tsakaninta da Allah amma tana nan makarun laili wan hari ba irin abin da ba ta yi na mata makirci amma ita da zuciya khalisan Fariqa, khalisan mukhlisa take zaune da ita saboda Allah in ka zo siyan kaya ana faran-faran ana fara'a wallahi duk ƙarya ne ka ba da kuɗi ana nan an ci amanarka ko kai in ka je siyasi ka ci amana to ya za a yi jama'a ina ka baro musulmi yau game da abin da ya shafi amana lokacin da bature ya zo najeriya amana ta sa ya danka shugabancin najeriya a hannun musulmi da ma kun gani sai ya zo ya aje musulmi sai ya kamo kuda ya sa a kwalba ya dan rufi ya dan aje kudi a ciki sai ya fita ya ce da allah dan zauna ma a ɗakin nan yana so da ya dawo ya gaba kudan a ciki ya san ka buɗe ka ga me ke ciki jama'a kun gane duk arnan ƙasar nan bature sai da ya gwada su ba wanda bai ci amanarsa ba amma da ya gwada musulmi sai ga a'a wannan ya kiyaye ba abin da ya kada ce in jira ma ma'i eh, to na jira ban bude ba ma bare abin ya fita ban kuma san da shi ba amma ku diba ku gani waya majalisar tarayya ce kuɗaɗe da 'yan najeriya ke sata na ƙasa suna kai su ƙasashen waje wai shi ne suke son su yi doka majalisa ta tsofaffi wai yanzu duk wanda ya sata ya gudu da su ƙasar waje kada wata ƙasa ta ƙara tona abin da ɗan najeriya ya sata kuma kar a karɓo a ce a dawo shi jama'a kun gane ko har sun gama tsari fa yanzu suna jira ne wai su kawo jihohi 'yan majalisar jihohi su sa hannu daga nan su tarkata a kai mu shugaban kasa ya sa a ba da dama a ci gaba da sata kuma wannan ƙasashe da wannan ƙungiyar ƙasashe da duk wanda ya saci kuɗi a ƙasarsa ya kai wata ƙasa suna cikin ƙungiyar da za a tona asirin abin da ya sata wai sun rubuta najeriya ta fita daga wannan ƙungiyar sai ka ce za su ci gaba da mulkin yanzu a wani sanata da zai kara ci gaba da mulki da ma kun gane bayan su suka dabaibaya abin da ake so a yi don samun sauƙin rayuwa ga 'yan ƙasa su zama irin sauran ƙasashe sai ka ce mutanen najeriya dabbobi ne dabbobin ma irin na namun daji waɗanda ba su san ciwon kansu ba kenan allah ka shiryar da mu to maza Allah dai ya ba mu umarni game da kula da amana fakala annabi ya ce addil amana ila man ita manaka ka mayar da amana ka ba da amanar da aka ba ka ruku ga wanda ya amince maka ya ba ka rukunta wala ta kun man khanaka duk wanda ya ha'ince ka kai karkara ma ha'incin da ya maka an gane ku don duk wata ɗabi'a za ka iya ganin mutumin kirki da ita mutumin kirki ne za ka iya ganin shi da ita amma banda khiyana banda karya Allah ka tsare wannan hadisi sahihi ne yana nan a cikin abu dauda da turmizi albani a sahihul jami'is sagir ya tabbatar da ingancinsa a lamba hadisi na 2000 da lamba hadisi na 200 da arba'in daidai allahu akbar bal kai ba ma haka ba lamma sa'ala heraklu a ba su fiyan anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kala lahu bima ya murkum yayin da abu sufiyan ko lamma sa'ala heraklu yayin da sarkin ƙasar rom heraklu ya tambayi abu sufiyan kun ga abu sufiyan ɗan uwan baban annabi an gane ku musulmi ne da azaba ce azaba annabi ya tura su su hijira su tafi ƙasar sham to su kuma manyan ƙasar makka a lokacin suna ta ƙoƙarin shirya makirci duk inda suka ji musulmi za su je sai su je su ce a azabtar da su a kore su su rasa dai inda za su a duniya to shi ne a wannan lokaci kai wannan sarki annabi ya kalli addinin ku asali daga Allah yake ku kiristoci an gane sai dai kun canza shi daga yadda yake da aka Kuba ba maguza ba ne irin mutanen farisa to su kuma mutanen makka maguzanci suke bautar gumaka Addini sai ya kama da na mutanen iran to annabi sai ga ya fi kusanci da waɗanda addinin su asali yana da alaƙa da wahayi da allah ke yi daga sama sai ya ce su tafi ƙasar heraklu sai suka tafi suna zuwa wannan tawaga ta su abu sufiyan sun je kasuwanci suka ji labari sai suka wuce wurin sarki cewa ka kore su ka wartake su su baggarin sai ya ce a a cikin kowaye ya fi kowa dangantaka ta jini tsakaninsa da shi annabin wanda yake cewa shi annabi ne waye ɗan uwan shi na jini sosai a cikin ku? abu biyan sai ya ya ce ni ne sai ya ce to zo in dai sharri za a yi to ba sharrin da ya fi karɓuwa kamar ɗan uwa na jini yayi jama'a kun gane to tun da ba ka ƙaunar shi kuma ni na san in ka faɗi gaskiya a kansa to magana haka take da ka wuto zauna a gabana ga ka ina kallon ka kana kallona ko kuma kujeru ku tare a bayansa zan maka tambaya kar kai min karya abinda duk ka sani game da shi ka gaya mu to shine ne ya rika tambaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya to a cikin tambayoyin da ya masa ina son zan karanto mana duk tambayoyin yanda asalin hadisin yake an gane to amma a ƙarshe ce masa ya yi bima ya amurkum wannan da yake cewa shi annabin me da me yake umarta ku me da me yake cewa ku yi an gane ko kalan sai abu sufyan ya ce mahiraklu. ya amurna bisala ya matsa mana sai umarni yake bayarwa wai mu rika sallah umarnin mu yake wai sai mu rika sallah wasidiki yana umartan mu da mu rika yin gaskiya a magana da aiki wal afaf yana umartan mu mu rika kame kanmu daga roƙo mu rika kame kanmu daga zinace zinace da abin da ya kama da ita wal wafa yana umartan mu da cika alkawari in mun ɗauka wa ada'il amako wal wafa'i bil ahd yana umartan mu mu rika cika alkawarin da muka ɗauka wa ada'il amana yana umartan mu da in an ba mu rikon amana mu bada ita kamar yadda aka ba mu dama ina son ku fahimci wani abu a nan farko-farkon musulunci sanda Allah ya aiko annabi farkon fara da'awa farkon fara wa'azi da annabi ya a duniya ku ji abin da yake umartan mutane a kula da sallah a riƙa yin gaskiya kowa ya zama mai kamun kai an gane ku ba ruwanka da mata ba ruwan mata da kai kar ka taɓa kayan mutane ka kame kanka sannan walwafa ibil ahad tun a farkon musulunci annabi na umartan musulmi da cika alkawari wa ada'il amana in an ba mutum amana ya ba da ita ga wanda ya ba shi rikon kamar yadda ya ba shi rikonta jama'a kun gane ku. wannan hadisi na bukhari da muslim ne a bukhari lamba hadisi na 4553 ka karanta kitabu tafsirin Kur'an, imam muslim ya fitar da hadisin a lamba hadisi na dubu da saba'in 773 kitabul jihadi wasiyar to ina son zan dan karanto mana yanda abin yake asali daga littafin bukhari ɗin. jama'a hadisin asalinsa watan hadisi ne na watan babban sahabin nan turjimanin ƙur'an abdullahi ɗan abbas an gane ko abdullahi dan abbas shine sahabin da ya ruwaito hadisin abdullahi dan abbas ya ce anna aba sufyan ibn harbin radiyallahu an akhbarahu anna hirakla arsala ilaihi fi rakbin min quraishin kanu tujjaran bishami في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش fatauhu wahum bi iliya jama'ar musulmi kuji abdullahi dan abbas yake cewa bayan abu sufiyan ya musulunta daga baya sai yake ba abdullahi dan abbas labari cewa lallai sarki hiraklu ya aika mai Sarki ne ya aika ma abdullahi abu sufiyan a wani ayari na wanda yana cikin wasu ayari ne ƙuraisha sun je ƙasar sai ya aika mai cewa ku zo wasu baƙi daga garin ku sun zo sun zo da wani labari na wani sabon addini ku zo lokacin su su abi sufiyan sun je harkar kasuwanci ne a can sham syria filmuddatin lati kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma da fiha abu sufiyan wa ku fara ƙuraishi a tsawon lokacin da aka kulla wani alkawari tsakanin annabi da kafiran ƙureshawa aka kulla alkawari ba taɓa juna ba za mu ƙara taba ku ba an gane ko fatahu suka je masa watan suka shi abu sufiyan da mutanen shi suka je suka samu shi watan heraklu ɗin wahun bi iliya lokacin suna nan wurin baitul maqdis fada ahun fi majalisihi ya kira su su zo fada shi wa haulahu uzama rom a daura da shi ɗan majalisarsa shi hirakalu to manya-manyan ɗan majalisar shi ne ke kewaye da shi an gane ko sun da ahun sai ya kira su su abu sufiyan ya ce su shigo cikin majalisar fada a jumani sai ya kira mai mai tafinta don shi bai jin larabci su kun ba su jin yarensa sai ya kira wanda ya iya larabci ya iya yaren shi zan riƙa mu faƙala ya ce a gaya musu ayyukum aqrabu nasaban bi hadha ar-rajul alladhi yaz'umu annahu nabi a cikinku, wa ya fi kowa kusanci na dangantaka tsakanin shi da wannan mutumin wanda ke riya cewa annabi ne Allah ya aiko sa fakala abu Sufyan abu sufyan sai ya zabura ya ce faƙultu ana aqrabuhum nasaban ni na fi kowa a cikin su dangantaka ta jini tsakani na da shi ma kun gane ko shi sa duk wanda kaga ya samu dama a kanka to auna da kyau zaka ga danginka suka ja na sha gaya muku wata magana idan kika ga danginki sun rena mijinki ke kika ja ke kika ba da kafa idan ka ga danginka sun rena maka mata wallahi tallahi kai ka ja idan kika tsara mutuncin mijinki to sai kiga kowa a danginki yana tsare mai mutunci ba a iya faɗin magana banza a kan shi idan ka tsara mutuncin matakka a danginka ba mai iya faɗin magana banza kan matarka saboda ka tsare mata mutunci idan ka ga kowa na shayinka to danginka sun tsare maka mutunci amma idan su za su fara ɓata ka wallahi tallahi za ka yi mamaki yadda kowa zai rika neman dama na ya ɓata ka jama'ar musulmi kun gane ku to abinda abu sufiyan a Kalu ya sa ya nemi wa ya fi kowa dangantaka ta jini a cikinsu tsakanin shi da annabi saboda in ka bata shi dama danginka ne in ka gyara shi danginka ne jama'a kun gane allah ka shiryar da mu to sai abu sufiyan yake cewa fakala sai heraklu ya ce adnuhu minni to ku matso da shi kusa da ni ku kawo shi kusa da ni shi wanda ya ce ɗan uwan shi ne na jini ku kawo shi kusa wa karrabu ashabahu kuma ya matso da waɗanda suka zo tare da abu sufiyan ɗin an gane ko faji aluhum inda zari ya ce ku sanya waɗanda ya zo tare da su su su tsaya su zauna a bayan shi abu sufiyan sun makala abu sufiyan misali yanzu kun ga yadda kuke zaune nan ga kucan kun gane sai yin ce a kawo abu sufiyan ya zauna a nan gabana gashi nan wurin sun makala sai ya ce musu sun makala liturjimani sai ya ce ma wanda zai mai tafinta ya ce masa ƙullahu gaya masu da ke bayan in nisa ilun haza an hazar rajul kunga wannan da na aje shi a gabana ga kucan a baya to zan mai tambayoyi ne game da wannan mutumin da ke riya shi annabi fa in ni fa kazzabu in ne mai tambaya in abin da ya bani ansa ya yayi min to kuna baya ku nuna min da ka alama in wannan magana ƙarya ce jama'a kun gane yana nan idan na ce tsakaninka da Allah makareci ne kuma ban yadda kawai gaba tsakaninka da Allah makareci ne sai buɗe bake ce a ai mugun makareci ne to zan kalli 'yan baya idan wani ya haka bai san kowa yi ba an dare kuma ba ido da ido suka haɗa bare a ji ya ƙareta shi ka san wani zai zauna cikin jama'a yana shara da ƙarya duka jama'a sun san ƙarya yake amma sai a yi mai kara ana ɗan jin nauyi a ce habawa ne wannan hukuwa san anan ƙarya kake to maimakon haka ya zo gaba su su zauna a baya Fa wallahi! a ya ce ko Fa in ka zaba ni fa kan zabu in yi min karya ku ta shi an gane ko sai shi abu sufiyan ya ce Fa wallahi! na rantse da Allah laulal haya'u min an yi asiru alayya kadiban ba dan kunya da nake ji ba na sirika tuhuma ƙarya a kaina jama'a kun gani nan gaba a ce ahab ɗana ya je neman aure a ce ahab ba haka kaje kai ƙarya kan muhammadu ba duk ba su ƙaunar muhammadu ba amma nan gaba yana gudun yashi in aka zo aurenta za a ce ya fi muhammadu ƙarya an gane ko laka zabtu an ya ce wallaya ba don tsoron da nake jin na in ne karya nan gaba za su rika cewa ne karya ba wallahi da na zauna gaban hirakulu da na wa annabi karya wallahi da na mai shari sai in kirkiri magana ta karya in yaba mai tun da ya biya wurin an gane ko sun makana awwala ma sa'alani anhu an kana to daga nan ne sai aka fara tambaya ya ce farkon tambayar da herakalu ya fara min in ji abu sufiyan shi ne ce min ya yi kaifa na sabuhu fikum yaya dangantakar shi ta jini take a cikinku me matsayin iyayen shi me matsayin dangin shi a cikinku ƙultu sai na ce huwa fi na zo na sabi tsakani da allah ɗan dangi ana girmama dangin shi a gari an gane ku baban shi sananne ne ɗan uwan shi manya ne a gari an san su Tala sai shi abu sufiyan ya ce fahal hadha al qawla minkum ahadun qattu qablahu a cikin dangin naku tunda ɗan dangi ne an taɓa samun wani da ya rika fitowa yana cewa shi annabi ne Allah ya aiko shi kafin muhammadin ya fara faɗi kun ko gane kafin annabi ya fara cewa annabi ne shi Allah ya aiko shi a danginku akwai wanda ya fara cewa Allah ya aiko shi akwai wanda ya taɓa faɗin irin wannan maganar jama'a kun gane ultula sai na ce to gaskiya na rantse maka da lata da uza cikin danginmu ba wanda ya taba wannan ba wanda ya taba fitowa ya ce Allah ya aiko shi kaf a danginmu shi ya fara ƙala sai ya ce to tambaya ta biyu ba halka na min aba'ihi min malikin a cikin iyayen shi da kakannin shi akwai wani basarake akwai basarake a iyayen shi da kakannin shi ƙultula sai na ce duk iyayen shi da kakannin shi ba wani Da jama'a kun gane tambaya ta biyu ƙala sai ya tambaya ta uku ya ce fa shirafin nasi taba uhu amdu a fa'uhu to manyan gari ne ke bin da awar tashi manyan masu arzikin gari ne suke bin da awar tasa ko talakawa masu rauni a cikin jama'a waɗanda ake ganin su ba kowan kowa ba ne su ke bin shi ƙultu sai ni abu sufiyan na ce mai heraklu bal du'a uhum ai duk talakawa ne ke bin shi wanda ba su da kuɗi waɗanda ba ta tsiya ba ce a gari duk sun suke ta imani da shi suna bin shi jama'a kun gane ko kun ga waɗannan maganganun ku kiyaye mun su duk wasu maganganu yake da su zai kama shi kun da ya ji tambaya yana yi yana ba da ansa ana mai yana ba da ansa ya ce duk talakawa ne suke bin shi ƙala sai abu sufiyan ya ce to tambaya ta hudu a ya ce ma abu sufiyan tambaya ta hudu a yaziduna amyan suna, masu bin nashi talakawan ƙaruwa kaga suna yi ko raguwa kullum suke yi suna karuwa ne mabiyan nasa talakawan ko raguwa suke kullun suna watse mai ƙultu sai na ce bal ya na ina kullun ƙarewa suke da ɗan hikon nan ne amma yanzu in ka ga yawansu kullun ƙarewa suke sai ya girgiza kai ƙala sai herakul ya ƙara cewa abu sufiyan fa hal yartaddu adun minhum sakhbatan lidinihi ba a da an kula fi kana ganin akwai wani mutum ɗaya a cikinsu wanda yake yin ridde ba addinin saboda an faɗi wani abu a addinin ya fusata ga wannan addinin nashi wannan ya sa ya fita daga addinin ka san yanzu akwai wa'azi da idan mutum ya shigo harkar da'awa ba don Allah ba akwai wa'azin da in an yi daga nan ya fita sai ya tafi shi ya koma gefe yana ci a to da abin da muke ana gamu dai da mu ake yi wa amma yawa azin kuma mu aka yawa kan ma aka ƙari to tun da haka ne ma an daina an fita an daina zuwa akwai wanda cikin waɗannan talakawan da ke bin annabi saboda wani abu da aka gaya mai na addinin ya fushi ya ce ya fita jama'a kun gane ko ƙala ƙultula ya ce ina ayan da kasan gam idan sun shiga addinin don abu ne ya faɗa sun yadda abu mafi mamaki kalli dai tun daga baitul makadis wai a dare ɗaya mutumin nan ya buɗe baki wai da asuba yake cewa wai an ɗauke shi an kai shi baitul maqdis daga nan kuma an ɗauke shi an kai shi saman sammai bakwai daga nan wai haya je magana da Allah a lokaci ɗaya ya je ya dawo kuma wai ba a bacci ba ido biyu har ya je ya gama wannan tafiyar ya dawo katifar da yake kai ko shimfiɗarsa ɗamin jikin shi ma bai gama hucewa ba a kan shimfiɗar kuma wadda an yi tafiyar nan da shi mun ce mai in a bacci ka ce mana kayi tafiyan na. mafarki ne mun san zai yiwu amma ido biyu ciran kai dai kaga wannan magana da ya gaya musu ya ce e, a kowani yana nan ana ce mai abubakar cikinsu yana faɗi ba faya wurin muka garzaya aka je aka tare shi to abubakar kai ne komai yan mun yadda albashirin ka to to ga dai mutumin in ka saba yadda da duk abin da ya faɗa to ma ga yadda za a yi ka yadda da wannan yanzu daga nan maka ya ce wai an tafi da shi baitul maqdis ma tun daga maiduguri a tun daga najeriya a kai ƙasar saudiya ba fa a jirgin sama ba kun ji ɗaya sannan daga saudiya ɗauke ka a kai ka sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ka wuce ta ma har ka je ka shiga fada Allah to ka ji abin da ya ce an yi da shi da yake mun san ka yanzu wannan ma sai ka ce ka yarda ko ya ce a ku tsaya ku ji tsoron Allah wannan magana shi ya faɗa mun rantse da lati da uzai ya faɗa mun rantse da lati da uzai ya ce a'a ya dai faɗi da gaske ya faɗa suka ce ya faɗa ya ce wallahi in ya faɗa abin da ya fi wannan ma na yadda ya faɗa abin da ya fi wannan wallahi na yadda yana daga cikin abin da ya sa aka samai ai siddiqu jama'a kun gani to kadeji ko ya ce masa akwai wanda saboda wani abu da ya ji ya wuce hankali a addinin nashi cikin talakawan da yake fushi ya bar addinin an gane ko ƙultula na ce ai duk abin da ya gaya musu ba sa fushi idan kaje kayan ɗan laifi ya ce a kwantar da kai ai ma bulala sai mutum ya kwanta a mai bulala kai wani ma zuwa ya ce kawai a tsarkake shi ya ji ya yi zina ya ce a je a kashe shi yana jin daɗi ba za a kashe shi saboda a mai hukunci da dokar allah nasu aka kuma kashe shi to saboda fushi da wata aya ko wata magana ta addini akwai wanda ke barin addini, ya ce babu duk abin da ya gaya musu ko na bata musu rai ba sa barin addini. kala sai raƙul ya ƙara ce ma abu sufiyan fa hal kuntum na hubil kadhibi Kabla an ya kula ma kala, cikinku akwai mai tuhumar shi da ƙarya kamun ya fara faɗin cewa Allah ya aiko shi wata idan dai baka bin mu a karatun nan za mu je an soshin da herakalu zai bayar akan tambayoyin da ya masa to za mu yi wata irin tafiya mu baka a tasha da ka ka natsu ka dai ji tambayoyin da yake ta mai ko kai ku mutanen makka kuna tuhumar shi da ƙarya kun taɓa kama shi ya ƙarya kamun ya fara faɗin cewa Allah ya aiko shi an gane ko ya ce ƙultula ce kai gaskiya inda a garin makani tun kan yi fara wannan magana cewa Allah ya aiko shi har ya zo yana cewa Allah ya aiko shi gaskiya ba mai iya cewa ya taba kama shi a komin kankantar kai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yanzu ko kai liman ne a ce an taba kama ka kai ƙarya a garin nan duk yan masallacinka Allah na tuba to ai dole ka taba yi to ta nan za a gane bambanci tsakanin annabi da mutane da sauran mutane kai shi ma mutum ne da aka ya ce gaskiya ba wanda ya taba kama shi karya wannan ita ce gaskiya ƙala sai hira'ul ya ƙara ce ma abu sufiyan ba hali ya gaduru to mutum ne mai yaudari yana yaudara ba hali ya gudu yana yaudara duk akwai abin da yake so ya gano ne idan fa ana tuma annabi da karya zai ce ma Allah karya ne idan annabi na yaudara an taba kama shi ya yaudara zai ce to wannan ma yaudara ku yake ya ce ya taba yin yaudara ƙultula na ce gaskiya tun tasowar shi a gabanmu har ya fara wannan abin bai taba yaudarar wani ba amma kamun ki aure in kin yi ko ka yanzu ga ki abdurwa samarin ki goma sha bakwai kuma kowanne nuna mai kike zaki aure shi mai yaudari ya banza mai yaudari ya wofi duk wanda ya baki kuɗi ki asa a cikin kina nan kin san wanda shi ke so ki aura amma da yake ke mai yaudari ya ce to wata yarinya ba ita ce mai yaudariyar ba uwarta ce mai yaudariya ta sa yarinya ce ta karɓar kuɗin samari kuma ba auren su za ta yi ba na karen da za a ɗaura aure sai 'yan sanda su zo wurin ba ka ake yi ba kawai sai ga ɗan sanda zo ya tsaya ana cewa ga liman nan mai ɗaurin aure sai ɗan sanda ya ce alga fi malam zo kar ka ɗaura auren nan idan ka ɗaura auren nan za mu ce firzin da kai ana bin su kuɗi sun ƙi su biya don haka kar ka ɗaura so na aka irin wannan to kadeji an tambayi kahiri ne a lokacin annabi kafin ya ce an aiko shi da bayan an aiko sa kun taɓa kama yana yaudara an gane ko ƙultula na ce gaskiya babu wanda ya taɓa yaudara wani bai taɓa kama shi ya yi yaudara ba to ku ji sharrin da ya yi sai ya ce amma wa nahnu minhu fi muddatin amma akwai wani alkawari da muka ɗan ƙulla zuwa wani lokaci tsakaninmu da shi la nadari ma huwa fa'ilun fiha ya ce to ba mu sani ba yanda zai a alkawarin ko zai saba yaudare mu kun gane shi da kanshi ya ce walam yumkinni kalimatun udkhilu fiha shay'an ghayra hadhihi kalima tunda ya faro min tambaya ina ta auna wanda ɗan wuri ne zan sa wata ‘yar kalma wadda za ta zama shubuha a ƙiyar dade da annabin duk tambayar da za a yi min sai in na auna daga zan ɗan shigar da wata kalma da za ta ɗan haifar da matsala na a ƙiyar da annabi duk a baya tambayoyin na kasa saƙa wata kalma a nan ne kawai na samu dama sai na ɗan soka wata ‘yar kalma da za a ce a ah, to a bari a gani da ma an kulla alkawari tsakaninsu da annabi sai ya ce to amma zuwa wani lokaci yanzu ba mu sanya ya zai yi ba ko zai karya alkawari zai ci amana ko zai yaudare mu to wannan ban sani ba jama'a kun gane amma duk kun ji tambayoyin baya fes ya ba da ansa ko Allah ka tsare ya ce Kala sai Heraklu ya ƙara ce ma abu sufiyan fa halka taltumuhu to kun taɓa ya ƙasa yaƙi ya taɓa kaurewa tsakaninku da su da shi da mutanen shi ultu na amince ce eh, mun taɓa bugawa an taɓa bugawa ƙala sai ya ce fa kai fa kana qitalukum iyahu ya yaƙin da kuka yi tsakaninku da shi ya kasance a ƙarshe qultu sai na ce ma hiraklu alharbu bainana wa bainahu sijalu yaƙi tsakaninmu da shi kamar gugar ya sani sanda ka wurga wani ya jawo tashi sanda ka jawo wani ya wurga tasa sanda ya jawo ka wurga taka watan wani zubin mu mu dan bubbuge mai mutane wani zubin in mun je bubbuge su sa a duk su bubbuge namu to haka dai ake yanzu mu dan bubbuge su wani zubin in an je su bubbuge mu in mun bi su su koro mu wani zubin in sun koro mu kora su haka ake ta tayi dai jama'a kun gane yanalu na wani zubin yakan yi sa'a a kanmu ya watsa mu ya kama wasu ya kakkashe wasu wani nalu min wani zubin kuma in an buga mu muke samun dama a kan shi jama'a kun gane kun ga a yakin badar ya kashe mutum saba'in ya kamo saba'in da aka zo uhudu kuma su suka kakashi to haka dai ake kala sai abu fiye ya ce to ma za ya amurku me da me yake umartar ku ku riƙa to kun ji karatunmu na littafi ke me da me yake umartar ku me yake cewa ku riƙa shan giya cin naman alade ko kare ƙarya yake cewa ku yi komi saba alkawari yake umarta ku kome yake cewa ku yi ƙult ni abu sufiyan sai na ce mahiraklu ya ƙulu ubudullah wahda kullum bai da aiki sai dai ya rika cewa a rika bauta ma Allah Allah shi kaɗai shi bai da aiki sai dai a bauta ma Allah shi kaɗai wala tushriku bihi shai'a bai da aiki sai dai ya rika cewa kar a rika hada Allah da wani a wurin bauta mai Allah ku ba to yanzu wannan mugun abu ne wannan ka sa haka suka yi wagaya aka zo aka ce a aje suka yi taro suka ce yanzu jama'a mu muna son ne a yi abin na ƙarshe yanzu mu tsaya ne watan karatun tana suke. suka ce ku diba ku ga in ban lamarin muhammadu mu fa muna da allolinmu ga su muna kallon su kewaye da ka'aba guda 360 amma muhammadu ya ce sai dai a tsaya kan kwara daya sabin da muke so mu je ai mai tambaya yaya ɗaya zai yi da 350 kun gane ku? to mu je mu tambaye shi mun yadda mu ban namu 350 din yawan su mu kama nashi amma yanda muke ganin namu 350 ga su in mun je mu tambaye shi ina naka guda ɗayan da kake gaya mana na mana shi mu gansa in za mu saki namu mu kama shi za mu gani suka taya suka je wurin annabi kai muhammadu e yanzu allolin nan namu guda 360 da kake ta cewa mu watsar da su mu kama ɗaya da an magana ka ce inna ma ilahukum ilahun da an magana ka ce ƙulhuwallahu da an magana kai kenan komai Allah ɗaya ne to mun ji mu dai muna da namu 360 amma mun zo don mu tabbatar da naka guda ɗayan na taimaka nuna mana shi an mun gamsu da shi sai mu watsar da namu sai annabi ya ce to ai ni Allah da nake bauta ma da nake kira ku bauta mai shi kadai ai ba a gani shi in an gan shi sai dai a kiyama sai wannan ya ce wallata wal'uzza wallata wal'uzza da ma kun gani oh sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan gaba ɗaya sai suka haɗa baki suka ce haba muhammadu Ali alihata ilahan wahida kai inna haza la shay'un ujab yanzu kai duk allolin na 360 duk a watsar da su ka maida da abin bautar allan ya zama guda ɗaya tak mun kuma ce maka ina yake ka ce kuma ba a gane shi ga 360 din muna gani mu watsar mu kama ɗayan da ba ma gani suka ce inna haza la shay'un ujab wannan abu naka muhammadu abin ban mamaki ma sami ina bi haza fil millatil akhira kai mutun iyaye da kakanni wannan magana ta ka ba mu taba jin ta ba in haza illaktila wannan kira ne muhammadu kake me wani Allah guda daya a ina yake to ina yake a nuna mana shi ba a ganin shi ya zaka ce akwai shi mu mu taba jin wannan ba kuma dama kira ne kai ka kirkiro to annabi sallallahu alaihi wasallam fafutukashi da bakin shi shi abu sufiyan yake cewa annabi ce musu yake ku bauta ma Allah ɗaya kar ku haɗa shi da wani abu a wurin bauta masa Wata rukuma ya ƙulu aba'ukum ku yi watsi da abin da iyayenku da kakanninku kuka taso kuka ji suna faɗi an gane ku shine wallata wal'uzza wa afar aitar lata Wal'uza uzza wa manata salisatan al’ukura jama'a kun gane ku Allah ka shiryar da to ku yi watsi da irin waɗannan abebe da iyayenku da kakanninku suke faɗi wa ya'muruna bis sala to kaji ga abin da ke cikin littafin mu ko kuma Muhammadu fa umartan mu yake da yin sallah cewa mu rika yin sallah an gane ku Wasu riƙi yana umartan mu cewa mu rika faɗin gaskiya mu rika aiki da gaskiya wal afaf yana umartan mu da kamun kai wasila yana umartan mu da kula da sadar da zumunci wa ada'il amana yana umartan mu da kula da amana in an ba mu rikon mai da mai ita abinsa faƙala Juman shi raƙalu sai ya ce wa mai tafinta ƙullahu din na ji bayanai to ina son ka gaya ma abu sufiyan in nisa altuka an nasabi in ka kula na tambaye ka game da dangantakarsa ɗan wa iyayen shi ne matsayinsu a cikinku fa zakarta annahu fikum du nasari da bakinka ka ce min ɗan manyan mutane ne amma ba ɗan sarakuna ba ne amma gidansu babban gida ne amma ba gidan sarauta ba ne to waka zalikan rusulu kaga tambayar da nema dama ina so in gano wani abu ne haka duk manzannin Allah suke to ba afufi nasabi ha. Allah na taso da su ne ya aiko su a inda zai aiko su sai ya kalli dan dangi wanda ana girmama gidansu to a cikinsu Allah ke ɗaukowa ɗaya sai ya aiko shi wasa altuka hal ƙala ahadun minkum hadal ƙaula ƙablahu na tambaye ka a dangin naku akwai wanda ya taɓa fitowa ya ce Allah ya aiko shi kafin Muhammad ya fara faɗi fazakarta Allah da bakinka ka ce min ba wanda ya taɓa faɗi faƙultu sai na ce to tsaya ka ji lauka na ahadun ƙala hazal ƙaula qablahu da a dangin ku an samu wani ya taɓa faɗin irin wannan maganar kafin Muhammad ya zo ya fara faɗin ta Laƙultu, to da sai in ce maka rajulun ya tasi bi ƙaulin ƙila qablahu mutum ne ke koyi da maganar da wani a cikin dangin shi ya fara kafin shi ya fara ta ma duk dangin ku ba wanda ya taba yi an gane ko wasa altuka halka na min aba'ihi min malikin na tambaye ka a cikin iyayen shi da kakannin shi akwai wani basarake fazakarta Allah da bakin ka ce mun ba wani basarake a cikin iyayen shi da kakannin shi faƙultu wannan yasa ni kuma sai na ce laukana min aba'ihi min malikin da a cikin iyayen shi da kakannin shi akwai wani basaraki ƙultu to da sai in ce rajulun ya ɗalubu mulka abi mutum ne ya taso yake neman dawo da sarauta iyayen shi da kakannin shi ya dawo da ita shi ya riki to amma ka gaya mun ba basaraki wasa altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi ƙabla an ya ƙula maƙala na kuma tambaye ka tsakaninka da lata da uzzakka kuna tuhumar shi da ƙarya kafin ya zo ya fara faɗin wannan magana da yake faɗi fazakarta Allah ka ce mun bai taɓa yin ta ba yanzu da ya fara to faƙa da arifu to ina gaya maka ni fa na san annahu lam yakul li yadhar al kadhiba ala nas ba zai ki yi wa mutane ƙarya ba wa yakdhiba ala Allah bai muku ƙarya ba ya je yana ma Allah ƙarya ba ku taba kama shi da ƙarya ba sai ya ki muku ƙarya ya je yana ma Allah ƙarya ba zai ma Allah ƙarya ba tunda dai ba ku taba kama shi da ya muku ƙarya ba to haka kawai ba zai je ma Allah ƙarya ba jama'a kun gane wasa altuka ashrafun nasi taba'uhu amdu fa’uhun na kuma tambaye ka manya-manyan gari sarakuna da masu arziki da masu daraja a gari su ne suke bin da'awar tashi ko talaka waɗanda ba su da ko ƙwandala fazakarta da bakinka ka ce min an na du'afa ahun taba'u a talakawa ne ke bin shi wanda ba su da komai waɗanda aka rena ana ganin ba wata tsaya ba ce gayyarsu ce ke bin wa'azin shi. kun san san da aka fara izala wala haka aka fara ta jama'a kun gani ba na manta duk abin da ya faru da ɗan izala in dai za a je police station duk gaskiya shi shine bai da gaskiya a wancan lokacin kawai da kaje ba za a surayi ka ba kawai dukanka za a yi yi a tura bayan kanta da ba haka ake yi saboda lokacin da talakawa ne ba wani mai arziki da za ka ji ya shigo cikin tafiyar ba wani babban mutum duk sarakuna za ka ga ba wani ɗan izala an gane ko to haka ake fara da in dai ta sunna ce sunnar annabi haka za a yi ta haƙuri sai tafiya za ta yi tafiya sai ga manyan mutane suna biyu baya daga baya duk za su zo su to da haka ya ce wasa altuka ashrafun nasi taba'uhu amdu afa'uhum na kuma tambaye ka manya-manyan mutane ne ke bin sako talakawa masu rauni fa zakarta anna du'afa'ahum ittaba'u da bakin ka kace min masu rauni ne ke bin shi ba manyan mutane ba wahum atba'ur rusuli kaga manzannin duk da Allah ke aikowa ni da na sani to idan sun fara da awa dama talakawa masu rauni ke fara bunsu ba masu arziki ba ba manyan mutane ba su manyan mutane sai daga baya in sun ga tafiya za ta tafi a basu to sai su fara shigowa kuma in sun shigo sai su nemi su rika juya shi kan shi mai da'awa su rika nuna ai su ne komai kuma su za su ce ai dole ai su ce a bari kuma su ce dole a bari shi sa duk wanda ya fahimci waɗannan hadisan ka ga Allah ma bai yadda ba yace la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala fi Allah ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna da zuwa ƙarshe Allah ka shiryar da mu to shine mala yake cewa wasa altuka kuma na tambaye ka Abu Sufyan a yaziduna yanku suna, waɗanda ke bin shi ƙaruwa suke ko raguwa suke suna ƙara yawa ne ko raguwa suke ƙara yi an gane ko ba zakarta annahum yazidun da bakin ka fa kace mun kullun ƙaruwa suke to ya ce wa kazalika amrul iman ga imani to dama haka al'amarin imani yake kullum za ka ga yana karuwa ne hatta ya timma hasi ya cika al'amarin imani haka yi har sai ya cika sai dai in karatun da ake wa mutane ba na imanin ba ne da ma mun fara karatun nan da ake wa mata ba waɗanda aka fara da su mutum shida ne ko bakwai ko hudu wani zumin mamu uku ake yi amma yanzu ba ka gani idan ka ce an kai nawa baka iya cewa adadin gashi an gane ko to haka al'amarin imani yake in ya fara sai ya ta karuwa ya ta karuwa ya ta karuwa har sai ya kai yanda Allah ke sanya kai jama'a kun gane ko yace wasa'altuka kuma na tambaye ka ayar taddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi akwai wani cikinsu wanda ke ridde ba addinin saboda wata aya ko hadisi da ya ji ya bata mai rai ya yi ridda bayan ya shiga addini ya fita daga ciki fazakarta Allah ka ce ai ba su haka waka zalikar rusul a ya ce waka zalikar iman to dama yadda ka ɗin nan to haka imani yake inda ya mutum ya yadda da abu to to haka imani yake ba abin da za a gaya mai a abin da ya imani da shi yana nan kan abin shi hatta yau khalida bashashatal qulubi har sai ya cuɗanyu da abin da rai ke so gaba ɗaya an gane ko wasu altuka hal ya gadiru na tambaye ka mutum ne mai yaudari yana yaudara fadakarta Allah ka ce kai gaskiya bai taɓa yaudarar wani ba baya yaudara wa kadhalika rusulu la tagdiru to kaga duk manzannin da Allah ya taɓa aikowa ba ɗaya da yake mayaudari ba sa yin yaudara wasa altuka bima ya na kuma tambaye ka me da me yake umartar ku fa zakarta annahu ya amurkum an ta ta'budallaha wahdahu wala tushriku bihi shay'a da bakinka ka ce min yana umartar ku ne da bauta ma Allah shi kaɗai yana cewa kar ku haɗa Allah da wani abu wayan hakum an ibadatul awsan ka ce min yana hana ka bautar gumaka waya murkum bis salati yana umartar ku da yin sallah wa sidiki da kuma gaskiya wa wal afaf da kamun kai wa da'il amana da riƙe amana a mai da ita ga wanda ya ba da rikonta yadda ya ba da ita jama'a kun gane to ga wannan kalmar ta herakul ya ce fa'in kana ma ta ƙulu haƙan cikinsu ba wanda ya ƙaryata ka waɗanda ke bayanka to barin gaya mu in duk abin da ya faɗa a kan muhammadu abin nan da ya faɗa abin haka yake gaskiya ne to fa sai yamliku maudi akadamai hatai sarki ne fa akan kujeran mulkinsa jama'a sai ya yi haka sai ya daga kafarsa daya ya aji ya ƙara daga ɗayar ya aji ya ce kaga inda kafafun nan nawa suke ya ce in dai abubuwan da ka faɗa game da shi haka ne gaskiya ne wallahi sai ya mallaki hannun nan sai ya koma ƙarƙashin shi kaga nan wannan garin na wannan kasata ta sai ta koma ƙarƙashin ikonsa in dai abubuwan da ka faɗi haka ne to za ka yi mamaki ba wai garin ku can ba nan ma sai ya koma ƙarƙashin shi wa kad kuntu alamu annahu kharijun kaga siffofin nan da tambaye ka ni malami ne addinin mu a addininmu ne aka gaya mana mai waɗannan sufofin zai bayyana kuma shine annabin ƙarshe to kuma ina da yaƙinin komin daren daɗewa ko da raina ko ba raina sai ya bayyana a duniya ashe da raina ma ga shi ya bayyana lam akun azunnu annahu minkum kawai tunanina ban taɓa zaton a ƙabilar larabawa cikinku ne zai bayyana ba ban ɗauka cikinku zai bayyana ba falau alamu anni akhlusu ilai ya kalli abu sufiyan da 'yan bayan shiga su wanda suka zo tare ya ce musu ina rantse muku da Allah da na san hanyar da zan bi in tafi